sai za ka ba ja ba a ah, ba ilma ya kare tun da ben haka daina sayarwa hmm. ban je ba jefawa haka a ka gaba jifa ne ba sunansu dai duka jefawa amma haka kai hata ko watsawa wanda ya watsa ko haka watsawa yana amma dai watsa haka ko ta haka kada watsawa a jifa ko akwai wanda ke sauka sai saka fama kultu kibar neman target hmm. fa'in rabal hasataku a kurbal jamra idan yi jefi dutse sai ya fata kusa da jamra kala in waka a cikin mawuzi hasal jamri idan mutum ya jefa akuwarsa sai ta faɗa inda tsakuwan nan ke zuba a ciki tunda an zagaye shi ai da dan gini za ka je ka jefa in ma ka same ta ko ka same ta ko ka same ta ba ta faɗa cikin wannan ramin shi kenan wa illam tabalu ra'asa. ko da ba ta kai kan ba a jaza a tafizu an malik a tafizu an malik sai kai tambayar ka tana da wa sai mutum ya sake ya bada an sake to haka ka je ka jin maliku ba ku lura fa wannan duk abu kuma ga shi kafin baya kariya baya zo dole tun da littafi na ka sa dole ku ne kariya ba in abun da duk bai ya tambaya amma ni hukuncinsa a wani na gashi gashi gashi an ba riko ba maliku ya faɗi ba mu ko yanzu da yake ilimin sabo ne mutum ne zai ce ce malam ya ce kaza kaza ba ka ji a wurinsa ba bai ta bi kaza ba ba ka zauna ma da shi ba sai ka ce malam ya ce to ba dama ba ka san abu ba irin sani yadda kake kallon rana ba ka san shi haka ba ka ce malam ya ce kaza sai a ta fi zaho an malik قال هذا قوله شيء وانا ما شيء قال ابن القاسم وارى مرما فاصابت حفاته محمل انا غوان دي جيفا في دوتن فا يسامو سردين دوكي وانا مكتب ثم مضت في توجي حتى وقعت حتى فاتا في الجمرة آه، أن ذلك يجرئه tun da kaga kila na kuma na tsaye zugugum zugugum sai kai tafi a gabanka sai ka da tsara ne kana ji da saiti ai kaga za ka iya ba. to ko saiti sai baka mamaki sai kai ya tafi ɗin kaga ya doki da raƙumi bukka raƙumin wani kuma yanzu kaga wanda ke zaune a wundo a wundon ku bai da wannan sunan mai kuke shan sabu da da harafan da ake sa a tsakani gangulari ta ke da babu mai da ne ba kuma je ka amsa tambayar da ba ta gaba shi wancan mai aikin karfe ne kuma ke da kai makana a baka canyin ka iya ba inda ka iya ya ne hada ka da shi amma baka iya ba to so da kana kin kana da wannan ɗaki ko da an yi su da faɗi za ka ga misalin kan kana cin dibino ba ka san sai abin nan inda za ka fara in ka tsare shi sai ka saita in ba ka sa ba sai wannan karfin ya dawo da shi ba sai ka ji ka samu karfe kal eh? sai ka gani ya kuskure amma kai so kake ya wuce aunawa da kana son ka auna wannan zai isa waje je ya fada can waje inda ba zai dami mutane da yawa ba Allah ka ba su shara su shari shi jazaihu wala tashbihu indi ba sai kama ni aure ba ta kau fil mahmali ta fada jikin wannan haudajin sun mayan fudoha daga nan ya kafe ta a sahibul mamali inda ta fado sai ta same shi sai ya daɗa buga ta sai ta shiga ciki wannan ba naka ne wajen jiko fa inna tilka la tujzi'uhu wanda ke kan dokin wanda ke kan raƙomin ba eh mai raƙon haɗa ko mana jami'ar shuru